ina son ka ina son rayuwarka kai mutum ne mai hankali da nutsuwa don allah ka ci gaba da girmama kanka domin allah ya yi maka baiwa mai yawa sannan kada kai wasa da abu guda uku kada kai wasa da salati domin sallah ita ce haskenka ita ce darajarka ita ce hasken fuskarka sannan ita ce za ta taya ka hira a lokacin da bana tare da kai ita ce wacce za ta taya ka hira daidai gwargwadon yadda ka kyautata mata a lokacin da babu wanda yake tare da kai a lokacin daga kai sai halitta a kabarinka idan kai haka ko da bana raye hakan zai sani farin ciki tabbas ke a halarci kuma za ki gama da duniya lafiya sannan ba na fata rasa ki har abadan abadina ahmad babu wanda ya isa ya rafa mu ni kaɗai ce zan iya raba ku yes zan raba ku da farko dai suna na hat a hausance zuciya Ni ma abociyar soyayya ce, kuma malama. Na samu labarin soyayyar ku, kuma ya ce kuna cikin wannan duniyar. Abin ya bani mamaki sosai, kuma ban taɓa jin labarin soyayya irin ta ba kuma a wannan zamani. Amma daga wani gari kika zo? Ni 'yar baga ce, kukawa local government Borno state. Allah sarki, gaskiya kin yi ƙoƙari. yanzu kawai saboda ki gan mu kika zo tun da bara kawai na shine na ganku kuma na ganku, ku zan wuce sai mun sake haɗuwa Ahmad ka fahimce ta? Na fahimce ta, amma gaskiya ban yarda da ita ba. labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya a ah, malam Sai saifan ya kike ya kake ya gida so yau kuma da me kika zo na ga kin kuma tare na a hanya ni fa bana son irin abin da yake ni dai yanzu duk ba wannan ba zuwa ne ka taimaka mu taimako ta yaya na riga na faɗa miki duk abin da zai yi na faɗa miki a baya don haka yanzu ba abin da zan iya miki sani bari ko nawa ne wallahi zan baka in dai zaka sa Ahmad ya zama mallaki so wa ya faɗa miki kuɗi na siyan soyayya ba da kuɗi zan siya ba amma dai dan Allah da annabi ka taimaka mu sai fan ina tunanin kamar akwai abin da ke damun ki a cikin kanki Na ga cewa tsakanin kuma ba wani shiri kuke ta yaya ki dawo ki ce min wani kina son shi ko kina kawo shi shi yasa na zo wurin ka saboda na san kai abokin shi to yanzu shi ke zan kai mai karshen zan soyayyar ki da Ahmad na faɗa miki abin da zai yi a baya ba ki yarda ba fine za ki je ki same shi ku yi magana in ya amince in bai amince ba ni na da hannu domin abin ba zai taɓa yiwuwa ba wannan shi ne ƙarshen magana wai ke ce a tsakiyar rana haka? Ba ni bace ba mai kama da ni ce. Lafiya amma kika zo nan? Ai na je wajen itacen ku sai ya sani ya ce mun baka nan? Kana gida shi ne na biyo ka. Oh yanzu kawai da zuwa za ki shagon nawa sai ki je kawai ki wangwasa. To ban yadda ba. So amma ka san dai ba zan iya jira har sai yamma ta yi ba kasu. Shi yasa kawai yana na zo. Ina fatan dai lafiya ba wani laifin ne ba. ba kai laifi ba kuma lafiya kalau ko da ba lafiya ba ba zai wuce na san ganin ka ba yanzu dai karba sako ne na kama ka gashi sako <laughs> to wannan me haka kaya ne na kawo maka ka je ka canja ina so zama to fita kuma eh <laughs> Allah sarki Aisha shikenan bari in je in yi wanka ni dai yanzu ka je ka canja saboda akwai inda nake so miji amma sai dai za ki zauna ki jira ni a nan sai in je in yi wanka in dawo duk da dai ba jimawa zan yi ba. Amma fa karka jima. Mm, ba mu da ma dai ruwa ina aje wani ruwa a kaflas namu ah, na ga sani ya ɗauka ya amfani da shi zan da aika ko makota ne sai a bani wani ruwan sai in yi wannan kadda yake shara na. To, na ba wa kanki amanarki ke da kanki ki zauna a nan ki jira ni. ban yadda ki kalli kowa ba duk da dai ban isa na hana kowa ya kalle ki ba duk wanda ya kalle ki ki daka masa harara na maka alƙawarin ko da wani ya magana ba zan kula shi ba sannan ba zan kalli kowa ba zan ta kallon ƙasa har sai ka je ka dawo yanda kin ga babu wanda zaki burge sai ni kaɗai dan Allah ka ki kalli kowa da gaske sai na zo labarin zuciya labarin zuciya gaskiya bebi ban taba sanin cewa soyayya tana da daɗi ba sai da na haɗu da kai Allah ko ka je da ni daɗin soyayya ka sa na fara manta cewa wace ce ni zan sa ki ji daɗi za ki ji daɗi sai kin ji tamkar a aljanna kike zan rayu da ke kuma zan mutu da ke kuma zan so ki har abada a zahirin gaskiya kai ne rayuwata ke ce duniyata kuma ke ce rayuwata da a ce kowane saurayi zai zama kamar ka to da mu mata ba mu babu wani hawan jini ba iya budurwa ta kike ba ke amina ta ce ka iya turere soyayya idan na ce miki ina son ki a'a na miki ƙarya ƙaunar ki nake kai ɗin masoyi ne na ƙarshe kuma kai ɗin makwara ne da ana sauya mutum suna ko da ana canza mutum suna da na sauya miki suna na mai dar miki da shi mar'atu salah kana da nutsuwa kuma kana da hankali ga nishadantarwa da farantawa duk zuciyar da ta same ka babu ita babu bakin ciki na san da cewa ba za ka yaudare ni ba na aminta cewa ni din tilo ce a gare ka tabbas ke ce wadda nake da muradin kasancewa matata ina son ka ci zani na ci zani na ya mai daki na wacce nake so nake da cikin raina <laughs> ka daɗe kana burge ni shi ya ka kama ni gashi na kamo kullum da zance a wani gode na gode gaskiya ka iya waka Assalamu Yanzu kai fi sabilillahi don cin mutunci? Kofar gidanmu za ka zo kana hira da wata? Amma inda nake zama da kai in yi hira ko? Za ka kawo wata. Wai kai bebi dan Allah in tambaye ka. Kai dan Allah ka rasa mata waɗanda za ku kula sai wannan shashashan ballagaza dan Allah kalle ta. Me na rasa ka kalli ni sama da ƙasa ka rasa da wadda za ka yi soyayya sai da ita dan Allah jije ta fa. Kunga kuma daina rigima. don ni yanzu bayan kowa nan ina da wasu biyun a gefe an yi mijin mace kuɗi ne ku dubi kira ta ku gani ni na yadda ka yi soyayya da kowa amma bar da ku caka irin wannan hmm. ke ce ku caka ballagaza da za ki biyo saurayi har inda yake don maitar soyayya me to ai bari ki ji cewa da kike cewa na zo kofar gidanku na zauna ai na kai na kai na isa ne shi yasa da har na zo ku na zauna kuma da saurayi na wanda yake ikirarin cewa wai saurayin ki ne wai kai na Allah na Allah me yake damu a lokacin da kuma na irin wa'annan mutanen wallahi Allah tawake in yi rayuwa irin sai to in ma maganar asiri ne wannan na riga na asirce shi na wane ne kadai daga kanin ki dama gilliki wannan shine sisin gold ina kin gane hmm. aikin banza ni ba lusari ba ne idan na tsaya wasanni za ku kwara wanda na kwara ku ni fa nayi da dama ma da na haɗa saurayi da ke har na tsayawa ina sa'in sa da ke a ɗauri kashi ko a ɓata igiya ki yanzu wai har kina da ikirarin cewa wai zaki iya haɗa gida da ni ai bari in gaya maka kai kuma daga yayuyuyu ƙwara ɗaya ƙwaƙwara na kawai Ke? Me? Wanda ji kawai. Abin da kika ji. Ku, ni ba ba lusar ɗa namiji bane ba. An kun gama abin da kuke yi, kwa zo ku same ni duk wanda ta shirya zama da ni. Kun ga tafiya ta. Labarin zuciya a tambayi fuska. ganin cewar na je na ji shi yasa na shirya haka na shirya zan zo ni idan na zo ni zan tsorata ki in an na tsorata ki korafin da zaki mun iya na tsorata ki ne banda da kake so kai ko ina sai ka nuna kake wayo ne wani ma na koya daga gare ka ta haka sai na yi dan da abun kama zan yi kai da sai ki bi ba ki ma kin san ni ba zan shan ki ba a sani ne ɗan da ya rage a kasuwar nan sani ya ɗauke shi a kan shi sannan ruwa na ga babu ruwan aika gidan makwabta a kawo ruwa da Kai yanzu ka da Allah su kasa wata na da nisa a hankali. Amma Ka gani ba? Gani ne gwanin ta ƙara haske saboda zuwanka. <laughs> kina ne son kawai ki zaɓi ni kina son ki sauka ne ni fa gani nake wani bumbar ko yau da na cire kayan nan na saba da wannan kayayyakin nan. wallahi sai na ji ni wani iri haka ne kai kyau kai kyau kai kyau ba su suna zan ka ba kullin kyau har fancin kuma na ga ya ƙara tsayi me faru <laughs> gaskiya dai ina son zaki kai yanzu ba ga gani ba ni dai yanzu ya ina za mu tafi dan na ga zaki na kika zo ne za mu je ni da mara sauran inda ne da muke zuwa wai dama akan zuwa wannan restaurant da ka sa na canza wannan kayan amma ni ban ma taɓa sanin amfani hakan da sai da magacin da kuma da wasa ba sai na sace kayan nan na kai idan kika kona mu wannan kayan aikin tona mun asiri Yannan kayan ai ba su daɗin fuskare ba. ai saboda kin da daga kafin yau kamar na haɗiye ka. ko ka san cewa a duk lokacin da mutum ya atishawa zuciyarsa tana daina buga na tsawon sekon biyu haka ne amma ya aka yi kika san da haka <laughs> ahmad zama da kai ya sa na koyi abubuwa da yawa a rayuwa sannan na kasance mai yawan son karatu a kowane lokaci da gaske shin ko ka san sau nawa zuciyar kowane dan adam take bugawa a kowace rana kowane dan adam zuciyarsa tana bugawa sau dubu ɗari kuma a kowace rana bincike ya tabbatar mana da cewa yanayin waƙoƙin da kake ji su ne suke sarrafa tunaninka kamar yacce duk da cewar ban taɓa kama ka kana jin waƙa ba amma na san irin waƙoƙin da kake so ko za ki iya faɗa min kalan su kalan waƙoƙin da na saurara a duk lokacin da mutum ya kasance mai son soyayya kuma wanda ya iya soyayya sosai sannan mutum mai nutsuwa za ka same shi yana son waƙoƙi masu taɓa zuciya kuma masu sanyi sosai. Kamar dai ke ɗin nan, babu wani abu da nake tunani in ba na ke ba. Sannan kuma akwai wasu abubuwa da ke da ta koya mu. <laughs> Menene so malamina? Menene so malamata? Ya kamata soyayyar mu da ni da ke ta zo ƙarshe. Haka ma haka saboda ba mu dace da juna ba na abin da ba ba Allah ya bani shi to kai ba ba ki dube ki mace iya mace san kowa kin wanda ya rasa amma wannan garan kike kulawa ka sanya yake a cikin zuciyana ne da zaka furta baki ka ce mishi gara ya kamata ki fahimci abin da nake nufi ni na ga me na gani a wannan wurin wannan ba ajin ki bane ina son ki na fara gata na gaya maka wani ya riga dan Allah ka rufe min baki ko ka gana maka kama da sifili takwas sifili ne ka ji ko da wani takalmin ka bai fawuce naira ɗari uku ba takalmin nawa ɗari uku ɗinkin nan ma fa kama abun abokin kai ba zai wuce ɗari bakwai ba wanda yarinyar naka akwai barkwanci wallahi hulan kanka ko a gwanjo ai bare wuce naira ishirin ba hulattawa ko an gaya maka suna na farida ne suna na hafsa san ku yayi kyau ashe kai butulu ne ashe kai ba dan goyo da zani ba ne ashe kai ne irin wayan da ake cewa ba 'yan halak ba ka sa rigata ka sa wandona ka sa takalmina ka sa hulata in baka muhalli in baka ci in baka sha ashe kana cimin duniya wai kai kana zuwa kana bibiyan mu budurwata ina ganin kamar budurwanka ai ta ce sannan kai ko ma matarka ce ai matata ce me a ciki matata matarka me to kai jahilin ina ne saurayi na abokin nawa ku danna subscribe domin kasancewa tare sai ku danna alamar kalarrawa rawa domin ganin shirye mu. I have to come compose duly because I love you, I care about you, and I miss you so much. kuma tambaye aiki ne ko <laughs> Everything cool and calm. I want to make you happy. Thank you for caring me. Yanzu mu je yau ni zan zuba miki lemon mako? To ai kwara maka koya. Hmm. Me kike nufi? <laughs> Ba haka nake nufi ba. Idan baka koya ba, ta za ka ringa taimaka mu? Ok, kina nufin idan mun yi aure ni ne zan na kula da ke ina baki lemo ina baki abinci? A'a, ba haka ba. Amma kulawa da matarka haƙi ne akan ka ke ma kulawa da mijinki haƙi ne akan ki. Okay. kawai dai zan zo in zauna a gida ina dafa miki abinci ina kawo miki gina ci ko? komai to aini aiki na ne in je in nemo an kawo sai ki sarrafa mana mai amfani da shi sai ka zauna ka girka ka mu wanke wanke ka mun shara ka bani na ci sannan ka tafi ok kawai dai zan zo in zauna a gida ina dafa miki abinci ina kawo miki gina ci ko? tsaya ya na gana ka yafi ai ne babba kin ga dole daman zan fusha da yawa ai to ni ban yarda ba gaskiya shi dai ka bani na kan gashi Tam gashi <laughs> Gashi ba ya wai salon ka mun wayo kana bani na ka na sha za ka ce sai ka sha na <laughs> ah. kawata gobe akwai exam ko karfe nawa ne ma Karfe tara ne ai. Kawata tawai me kike gani ne? Ba za ki sha lemun ba? Zan sha. Ina zuwa. Ina za ki je? me kake kallo me yasa kake kallon wannan yarinyar da ta wuce Aisha baki yarda da ni bane Ahmad baka min ƙarya baka taba min ƙarya ba hakan yasa ne yadda da kai ɗari bisa ɗari to me yasa kake kokarin binne gaskiya bayan ga gaskiyar ina gani a idaninka? ka faɗa min dalilin da yasa ka kalle ta amma dai kin san ba kallon so nake mata ba ko naji ba so ne yasa ka kalle ta ba faɗa min dalilin da yasa ka kalle ta kawai dai kawai dai aisha ke yarda da ni ahmad na yarda da kai fiye da tunaninka ne inda ka je ba zargin ka amma kallon da kake mata ya wuce kallon ka ce kawai ka kalle ta ne ba tare da wani dalili ba ta kake tunanin zan yarda da wannan magana taka kada kishi ya sa gidan ne yarda da ni ba Aisha, calm down. Kawai dai na kalle ta ne. Na yi tunanin kamar na san na taba ganin ta a wani waje ina kika je ne wai wani waje me kika je yi kin cika tambaya ne <laughs> ka kawata ke dai baki rabuwa da zuciya shikenan to Allah ya baki hakuri Ahmad kenan ina son ka fiye da tunaninka hakan ne yasa nake tsananin kishinka muna rayuwa ne da kai cikin rayuwar farin ciki da soyayya baka san tsananin kishinka da yake zuciyata ba ba zan ɗauki ka kalla wata 'ya mutum a gabana ba irin wannan kallon sa, ka faɗa min cewa wai kawai ka kalle ta ne saboda ra'ayin kanka ko kuma wai saboda kana tunanin cewar ka san ta a baya me yasa kishi yake sa ki gagara yadda da ni abin da nake ga miki ba wai ban yadda da kai ba na yadda da kai ɗari bisa amma wannan ba abu bane ba da zai yi ina son ki fahimce ni Ahmad ba zan fahimce ka ba inna lillahi wa inna ilayhi raji'una hasbunallahu wa ni'mal wakeel ana cikin wani yanayi ana cikin musiba a ce kana dan adam cikakke kamili idan ka ci yau baka da tabbacin gobe za ka ci Allah ka raba mu da wannan yanayi da ake ciki saboda Allah da annabi to sai da kayan nan ka ai kuma sun tsuta ko munafikin Allah ta'ala baiwa Allah lafiya zaki sunguran Ina maganan aiki na yau kwana nawa da baka aiki. Amma ko maganan ba tsaban munafunci ma wayanka ta koma bizi ba ta shiga. Wai shiga tsakanin mu aka yi ne ni da ke? Da Allah ki ya hakuri. Wallahi wayan ne ba za ki samu ba. Kullum kika kira za ki ji an ce a kashe. Wallahi to gaskiya sai da ta ne wallahi. Ana cikin wani yanayi, kin san ana cikin Dalla malam ni rufe min baki ba ruwana da wani yanayi da ake ciki. Zaka min aiki na ne ko sai na dau mataki a kanka. zan miki ni na isa ki ban aiki in ki nawa kika ban ba kuma wacce ta taba min alfarma ta sake ni kamar yadda kika saka ban taba ganin kuɗin nan ba sai a TV kika bani ba to yanzu dai yaushe za ka yi min aiki ne ai bari ki ji Hajjaju wallahi ba ke kadai bace kike kawo min aiki akan dan nan akan dan nan mai ici wallahi yaron ne gaba ɗaya farin jini ne da shi. Ai ni bari ki jinga in gaya miki ban da wata hanyar cin abinci sai akan wannan yaron Ahmad ba. Duk da dai yaron ɗan kan uba ni ba ƙaunarsa nake ba. Amma kuma yake ga Allah sai kika Allah ya jingina abinci na a jikinsa. Oh, wato na zo na dire maka kuɗi na. Ashe ka tafi kana ma wasu matan aiki a kan shi. Hajjaju ba za ki taɓa fahimta na ba. Duk wata hajiya da zan haɗu da ita wallahi a tafin hannunki take. babu wata wadda ta mun alherin da kika taba mu su ma din kawai ina musu ne dan a rage zafi to idan kudin ne ya maka kaɗan da sai ka gaya ma yau kwana nawa fi sabilillah eh to da wannan dan wannan da wannan dan wannan ko ba haka ba oh, kadan din su kai maka eh wallahi amma ke din ce ai kawai ni dai shawarar da zan baki a bi yaron nan a hankali ba sabida yaron nan annobarsa ne ma take ta yawa sai ka ce mai farin jin yaro daga zuwan shi daga garin mayu ya fi ne. Dalla To yanzu ya kike so a yi? Amin aiki kawai shi ne samun wallahi tallahi idan baka min aiki na ba kaga dai yanzu gani na kai baka san zaka ganni ba ko to wallahi haka zaka ganni da jami'an tsaro wallahi Allah ni ko dai cino ki aka yi to ni dai na riga ka min shiru kawai na ƙara maka date nan da kwana biyu wallahi idan baka min aiki na ba wallahi da jami'an tsaro zaka ganni ya mun ya mun kadan dan Allah ki ƙara mun lokaci ki bar lokaci dan Allah ki bar lokaci dole raina ya baci ta ya ba zan yi kishi ba to wai tukunna ma Ahmad idan ban yi kishi akan ka ba akan waye zan yi kishi amma dai ke ma kin san zuciyar wannan yaron kin riga kin gama tafiya da ita ya riga ya zama bawa na sanki da kuma ƙaunarki shin har kina tunanin zan iya kallon wata ƴa mace a duniyar nan mata kallon soyayya ba zai taɓa yiwuwa ba. Ni fa ina so ka sani duk wata ƴa mace a duniyar nan da za ta burge ka ba na so kuma zan ji na tsane ta wai da sunan ta burge ka ta kowane hanya ba na so rashin ka tamkar rashin numfashi na ne ina miki san da ba zan iya haɗa ki da wata ƴa mace ba ki san da wannan Ahmad ina da tsananin kishi a kanka dole zan yi kishi babban abin da yake tayar min da hankali yake bata min rai idan na tuna matan da suke zuwa wajen sana'arka gaskiya ni dai kawai ka daina sana'ar nan kawai ka daina siyar da itace gaskiya ni dai kawai ba na so mata suna zuwa wajen suna kallon ka kawai ni ku daina siyarwa mata ko ka buga allon sanarwa kowa ya zo siya amma ban da mata to yanzu kina nufin wajen itacen namu kawai sai mu je mu yi signboard mu rubuta cewar mata su daina zuwa yi ice sai maza kenan to ina zai yi haka ai ba zai taɓa yiwuwa ba kin san mako masu zuwa sayan itacen namu ai mata sun fi yawa mata ne suke zuwa suna sayan itace ba maza ba to ni ba sai na zo na zauna mu dinga siyarwa tare ba kaga idan mata suka zo sai na siyar musu sai ka siyarwa maza amma ni gaskiya ba zan yadda da wannan tsarin wai in barki ki zo ki zauna a wajen itacen namu wai kina sai da itace ana ganin ki to nayi me kenan ai nayi hauka kenan ni fa da daga kin bata da kin san sai naga fuskar ki ta wani canza kin wani ƙara yanke eh, kin ƙara yanke za ka fara ko ni dai kaga kawai ni wallahi ni gaskiya ka daina min wayo kawai idan ka min laifi ka ringa bari ina hukunta <laughs> ba haka bane ki ga yanda fuskar ki ta fa ko ke fa kullun sai kawo mutum laifi sai ka ringa zuwa kana masa wayo dan Allah baki ga da ki kai murmushin kin wani ƙara gurin sai da ya ƙara haske ba <laughs> eh <laughs> gaskiya bibi za ka kashe ni da soyayya ka ina son ka ƙarya kike yi ba kya san shi kike ba kya san shi haƙuri na zo ba muku sallama ba. Ina fatan kuna lafiya masoya. Ki ce baki tafi ba kenan. Ban bar garin nan bane saboda ban gama ɗaukan darasi a gurin ku. Amma dama kin san wasu a Kano ne? No, ko kaɗai na sani. Oke, Allah sarki to ki dawo gidanmu mana. No, na ma kusa komawa. ni zan tafi ok to shikenan ba damuwa ahmad ahmad za ka yi albarka allah ya barku tare na gode gaskiya ni ban yarda da ita ba ko kaɗan. amma yanayinta ya nuna mu mutum ne kirki ce kamar babu wani abu a zuciyarta ina da tabbacin ba wannan ne abin da ya kawo wannan garin ba dole akwai wani abu a ƙasa to amma ka san wani abu ne a kanta ban santa ba Shi kenan, ko da ma a ce wani ƙudurin ta zo da shi mummuna kan yana roƙon Allah kada ya bata nasara a kan to ai mu kuma me mutum zai yi insha Allah mun sha tabara mun sha yasa babu wanda zai iya raba mu wai yanzu misali idan muka yi aure shi kenan fa zan bar gidan umma ko to ke ya gaya miki ana yin haka shi kenan kawai in mun yi aure na ɗauke ki na koma na je gidanku muka yi zaman aure kenan fa na zama mijin hajiya kenan ni a'a sai dai ka dawo gidanmu ko kuma ka ɗauka mun umma ka kai min gidana ya za mu kama ma gidanmu ke ma kin sa'a ba zai ba tun da dai in ga mu masoya ne kuma dole za mu na nishaɗi muna ɗan tsalle-tsalle muna ɗan wasa irin na masoya kin ga kuma a mamana na ai ba daɗi ba zai yi ba. to ni ni gaskiya ni sai na same ka kuma na rasa umma ni gaskiya sai dai ka. <laughs> gaskiya ba zai yi ba. ni malamin soyayya. <laughs> labarin zuciya gunki baya ɓoyewa labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya a tambayi fuska Tashi mana tashi. Hajiya ai haka. Hajiya na wuni. Lafiya lafiya. Na gajiya lafiya kalau. Kwana biyu kam. Wallahi na faɗa miki gaba ɗaya. Ka ɓoye. Wallahi. Am ya magana muku. Eh. Allah ce? Eh wallahi Hajiya na faɗa miki na duba na bincika. Ciki da waje wannan Ahmad ɗin da kike faɗan gaba ɗaya 'yan ƙauye ne. Bayi tsafta bayi komai duka Ahmad ɗin da na duba na gani ba su bane ba ɗan gaye bane wancan. Gaskiya ne magana ka wannan Ahmad ɗan gaye ne kuma ɗan masu kuɗi ne. Amma don Allah dai ka sake dagewa akan neman shi, ka yi ƙoƙari a kai. Insha Allahu, in Allah ya yi da hajiya, duk inda Ahmad ya shiga ya fita, sai na nemo miki shi. ai me maka ka masa <laughs> me maka ka masa hajiya yau da dan wanke takalmi ne na ga biki fito da mai ka zomo ba san na fito yau babu wani Allah ko <laughs> wallahi cikin ma gaba daya sai a hankali ba dan rasa yace za ko ko bakin a shafa ma a a ah, to ai haka <laughs> wallahi ki nake ji karki ce na biya maula a ba haka ai ba to shikenan yanzu dan Allah ka sake da ai haba haba ke da ga wanda wannan abun shi kadai ya nemo miki Ahmad wallahi shi kadai ya sun ya nemo miki Ahmad ba damuwa to nagode insha Allah to nagode Allah ya tsare hajiya hajiya hajiya Allah bar mana irin ku in dai da irin ku muka mun huta haba haba ka dubi mace iya mace fara kyakkyawa hutu ne a jikinta alƙur'an ta zo kusa da ni wani irin ƙanshin AC nake ji idan Allah ya baka irin wa'innan matan Allah ya sallame ka alƙur'an ka huta ka gama amma ka duba akan wani wahalalle tana-tana wa ko da yake ni ina samu ina samu Allah tsare <laughs> Allah tsare mun ci yau mun ci gobe zo zo zo zo Allah, ina za ka ashe ke ce ina kake guduwa za ka tafi saboda ka hango ina wuni da ban wuni ba za ka gani. ashe ke ce ya garin ya garin hajiya na ina aiki na magana <laughs> ai dama kin san menene ina sana magana aikin nan to wani hanzari ba gudu ba kina ji na wani babban shawara na zo mana tunda dai harkar nan kina nema ni ma ina nema kuma duk karuwan mu ce ko ba haka ba sai mun zama uwa yan sabalin mun ba zama mun nemi gayan nan yanzu kina ji na kin ga dai kayan nan tunda an rasa yadda za a yi da shi ko ba haka ba to so nake yi in shiga jikinsa in raɓe shi in zama kamar irin big friend nasa kin gane ai kin gane da turanci big friend me yake nufi in zama babban abokinsa eh in shiga duk duniyarsa mu zama muna sai da ice tare in yi kamar zan siya icen sai in mai tarko ya faɗo tarko na ke shaida ce ai ban san yaran nan ke ce kawai da kika nace to yanzu dai shikenan bari zuwa anjima na san dai zan ganka a unguwan nan ba za ki gani So, na bar jaka na a gidan sistana idan na dawo an jima zan baka wani abu. shi Shikenan sharrin shedan. Sai kin dinga tausaya mun. Sai kin dinga agaza mun. Ba ka da damuwa. Sabida ni Allah ya yi ni ban da shi. Ban da shi. Zuwa an jima. To shikenan. Ko kai. Fara halitta duniya ce. To yau Allah na tuba ni ni duk kowace mafita ai ni tana gurinki. Ni kawai in samu abin da zan dan sa a baki shine Ahmad. Hajiya Safina. Dama zan sake ganin ka? Ai da mun jira nake ki zo har inda nake ki same ni. Ai ko gashi na zo ban taɓa tunanin cewa zan kai ka san wadan da na sha wajen neman ka kuwa. Haba. Kin neme ni? Watan ki nawa a garin nan kina nema na? Bana ce ba amma na san na daɗe. To fine yau ba gashi kin ganni ba. Ka san ya farin cikin da nake ji kuwa. Dan Allah. Ban san cewa ina son ka ba, sai lokacin da ka yi nisa da ni. Na ji baki ɗaya na kasa ni. Ki ce kin yi misin ɗina sosai kenan. Sosai ba kaɗan ba. To amma ta yaya zan gane hakan? Ta yaya za ka gane hakan? Eh mana ki nuna min a zahiri saboda ban gani a idanunki ba. Shikenan. Amma sai na rufe ido na. Ni zai rufe ido ko ki zaki rufe ido? Aha. Kana bisa? Alham ya yasa kike kuka ne. Eh, ki gane Ina ganin ki na ji gaba ɗaya a rayuwa wallahi kin kwanta min anan. kalle ka wani gaja almajiri ka duga gani wannan wahalar rayuwa kai kaga nayi kama da ƴan matan da suke yawa titi zaka tsare suka ce kana son su ni fa akan ji babu abin da ba zan iya ba dakata ya ake siki ne kalar ruwa. Ku kun gana muku kama da wacce za ku tare a hanya ku za ku magana? Eh mana. Kalle fa ku sama da ƙasa ko mashin ba ku da shi matsiyata ku balantana mota. Kin ga mafita ɗaya ce zuwa biyu. Ko ki samu umma ki gaya mata cewa kina son sa ko kuma ki samu gali ki faɗa masa kina son sa. Gali fa ba yaro bane ya san komai. Kuma wallahi in na rasa gali zan iya kashe kaina. Kuma fa haka ne. Amma ka gaya mata body business muke yi ko? kin san ban taɓa yi ba. Me yake faruwa ne naga ka shigo ranka duk a ɓaci? Kin ga wani abu ne? To ai yayi na kaman kishi kake yi. In rasa wacce zan yi kishi da ita sai ke ke. Gajimare. wace irin banzar jahila ce. Macijiya wacce ba ta ramin kanta. Ku me yasa kullun a cikin rigima kuke ne? Maganan kuɗi ne ko? saboda kin san ni yanzu fa bana yin aikin banza zan biya ka menene aikin video nake so kamar na me video wannan yage ya raina hankali ne mu za ta nuna wa tasha wani dil nake so mu hada da ki har akwai wani sabon abin da za a nuna mana so nake ka samu mun yara yan shila yan shekara 18 17 ga jimare da ake ciki gali wallahi yadda ake ciki ba kwaki to kai kawai daga zuwa na sai ka ce babu gari ce maka akai gari na zosiya me ka zo siya mana gangwaki <laughs> kin burge ni gaskiya saboda kina da tarbiyya ka dai gyara maganan ka lafiya me faru ka manta bashin da kace yanda na zo mu ci azumi haka za mu ci azumi saboda kin Allah irin naka da kana zaune kana cin abinci daga hango 'yan mata sai ka mai da abinci ka aje yanzu sun ganni yana cin abinci ayyawa ne gajimare